وأيضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله يشكر القليل من العمل وينميه ويكفر الكثير من الزلل ويمحوه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن لا يشغله سمع عن سمع ولا يبلغه كثرة المسائل ولا يتبرم بالإلحاد بإلحاد المنيسين بل يحب الملكين في الدعاء ويحب أن يسأل ويكذب إذا لم يسأل يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه ويستره حيث لا يستر نفسه ويرحمه حيث لا يرحم نفسه دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى فأرسل رسله في طلبه وبعث إليه معهم أهدا ثم نزل إليه سبحانه بنفسه وقال من يسألني فأعطيه من يستكبرني فأكبر له كما قيل أدعوك للوزن تعبى أبعث رسولي في الصلاة أنزل إليك بنفسي ألقاك النوى وكيف لا يحب لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو ولا يجيب الدعوات إلا هو ولا يقيل الأثرات ويكفر الخطيئات ويستر الأوراق ويكشف الكربات ويغيث اللهفات ويميل الطلبات سواه فهو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حلد وأنسر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من كسب وأعز من التجئ إليه وأكفى من توكل من توكل إليه أرحم بعبده من الوالد بولدها وأشد فرحا بتوبة السائل من الفاكر براحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها وهو الملك لا شريك له والفرد فلا جد له كل شيء هالك إلا وجهه لن يطاع إلا بإذنه ولن يوصى إلا بإذنه يطاف فيشكر وبتوفيقه ونعمته أطيع ويوصى فيغفر ويعفو وحقه أضيع وهو أكرم شهيد وأجل حفيظ وأوفى وفي بالأهل وأعدل كالم بالقسط حال دون النفوس وأخذ بالنواسي وكتب الآثار ونسق الحاجات فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب لديه مكشوف وكل أهل إليه مرفوع علت الوجوه لدون وجهه وعجلت القلوب عن إدراك كله وجدت الفكر والأدلة كلها على امتلاء نفسه وشركه أشركت نور أشركت لنور وجهه الظلمات واستنارت له الأرض والسماوات وسمحت عليه جميع المخلوقات لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يهبط القسط ويرفعه يرفع إليه أمل الليل قبل أمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لاحرك السبحان وجهه فيما انتهى إليه بدره من خلقه ما فات باطل قصده بسواه من عوج ولو ملك الوجود بأسره الحمد لله <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ibn al-qayyim ya ci gaba da cewa wa aidan fa matalibuka bal matalibul khalqi kullihim jami'an ladai bayan wannan abubuwa duk da kaji har ila yau dukkan wasu bukatunka kai ba bukatunka kaɗai ba bukatun duka halittunsa a gabansa ake juye su duk wani mai bukata gaban Allah yake juye ta ba kai kadai ba kowa da kowa bukatarsa tana gabansa wa huwa ajwadul ajwadi shi yafi dukkan wani mai kyauta yawan kyauta ba wanda kyautarsa ta kai kyautar ubangiji wa akramul akramin shi yafi kowane mai karamci yawan karamci iqra wa rabbukal akram kika yi karatu ubangijinka shine mafi karamci ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim ya kai ɗan adam mai ya ruɗe ka game da ubangijin nan naka mai karamci har kake yi masa tutsu kake saba masa kake masa taurin kai wani bawan Allah ce karamcin nasa ne yayi yawa karamcin nasa ne yayi yawa har ɗan adam ya ruɗu da kansa ya ga ya isa zai yi abin da yake so shekara muka ya rab to shine akramul akramin وأعطى عبده كل قبل أن يسأله فوق ما يؤمله ya bawa bawan sama tun gabanin bawan ya tambaye shi kuma fiye da abin da yake fatan samu Allah ya yi maka kafin maka roka kafin ka ce yi min ma ya maka kuma ya yi maka sama da yadda kake zaton zai maka wa atakum min kulli ma ta'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba wani abu da dan adam ya roƙa baka ga jinsin sa a bayan kasa ba babu shi duk wani abin da dan adam ya roƙa ubangiji ya ajiye jinsin wani abu a bayan kasa ya ba wa dan adam ba wani abu yake bukata gurin sa ba kuma ni'imomin sa ga sunan in kuka shiga lissafa su ba za ku iya kididdige su ba sai da innal insana la zalumun kaffar dan adam mai yawan zaluntar kansa ne ya cuci kansa da kansa kuma mai yawan butulci ne dan adam butuli ne na ƙarshe an yi masa bai san wanda ya masa ba bai san ya yi masa ba bai san ya gode masa ba min القليل wa Yunanne. Ka kai dan aiki kaɗan ubangiji ya gode wa wannan aikin kuma ya haɓaka maka shi dan za ka yi ubangiji shakur ne inna rabbi ghafurun shakur ubangiji ne mai ubangiji ne mai yawan gafara kuma mai yawan godiya abinda duk kai ubangiji zai karba Allahu shakirun alim Allah mai godiya ne ga bawansa godiyar da zai saka masa akan aikinsa na kwarai kuma ya haɓaka masa abin da in shakartum la'azidannakum kuka yi godiya sai in kara muku in kara muku haka ubangiji yake ta mu'amalantar ka wa yaghfiru al-kathira min az-zalali wa yamhu da dama daga cikin kurakurai ubangiji shafe su yake ya shafe su ya yafe ya shafe eh kamar ba ai ba قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kace ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim ya ku bayina da kuka wuce iyaka wajen saban Allah la taqnatu min rahmatillah kakku fitar da kauna kakku cire rai daga samun rahmar Allah Allah ne yake shelanta wa bayinsa kakku cire rai daga samun rahmarsa Allah yana gafarta zunubai gaba daya ba abin da bawa zai aikata ya nemi gafarar Allah ya tuba face Allah ya yafe masa babu laifin da ya kai ka cewa Allah yana da mata ko yana da ɗa wani shine mafi girman magana kaburat ta takhruju min aqwalihim in da illa ba, magana ce mai girman gaske laqad ji'tum shay'an idda kun zo da magana bai girma takadu samawati yatafattarna min. وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا saban da Allah yace sama ta kusa ta tsatsage saboda shi ƙasa ta kyakkece duwatsu su yi rugu-rugu saboda sun ce Allah yana da ɗa a cikin hadisi sahihai Allah yake cewa dan adam yana cuta ta yana zagi na ko bai kamata ya cuce ne zage ni ba yana cewa ina da ɗa alhalin ban rikima mata ba balle ɗa amma duk da haka Allah ta yi tuba yake ga masu faɗar wannan afala ya tubu na ilallahi wa yastaghfiru Allahu ghafurur rahim afala ya tubu na ilallahi wa yastaghfiru yanzu ba za su tuba ba masu cewa almasihu dan Allah ne yace yanzu ba za su tuba ba su nemi gafara ta ba za su tuba ba sai tuba ubangiji yake musu alhassan albasir ya ce wa ya kai Allah rahama suna kashe bayansa masoyansa yana musu tayin tuba innal ladhina fatalu almu'minina walmu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq kona bayansa suke masoyansa da rai ba babba ba yaro ba namiji ba mace ba tsoho ba matashi haka suka yi rami suke jefa su cikin wuta amma Allah ta yin tuba yake musu shi waɗanda suka fitini muminai maza da mata sannan ba su ba wato inda sun tuba shi kenan waye zai yi wannan kana ƙona masa masoyi kana kashe masa masoyi yana maka tayin ka tuba sai Allah يغفر الكثير من الزلل ويمحوه يسأله من samawati wal-ardi كل يوم huwa fi sha'n duk wanda ke sama da ƙasa roƙonsa yake yi a kowane lokaci ubangiji cikin sha'ani yake duk wanda suke sama na mala'iku suna tasbihi suna nema wa muminai gafara suna nema musu rahama roƙon Allah suke yi wai safiru na lillazi na amin suna nema wa muminai gafara hakanan waɗanda ke ƙasa kullum cikin roƙon ubangiji miki kullum cikin roƙonsa miki roƙonsa arziki roƙonsa lafiya roƙonsa zaman lafiya kullum cikin addu'a miki sauraka kulla yawmin huwa fi sha'an kowane lokaci ubangiji cikin sha'an yake cikin bayarwa yake ya bama wannan ya hada wannan ya daga wannan ya kasa da wannan ya tattaro wannan ya wargaza wannan duk wani abin da yake wukana na kasa da sama ubangiji cikin sa yake la yashghaluhu sam'un an sam sauraron wani baya shagaltar da shi daga sauraron wani dan za mu roƙi Allah da miliyoyinmu dukanmu Allah yana jin mu ba wani da za a ce shi bai jiyo shi ba ya jina kusa da shi bai jina shi ba Allah ko baka ji ba babu wannan la yashghaluhu sam'un an sam'in wa la yughallitu kathratu al-masail yawan ababen da ake roƙon Allah ba sa sa yi kuskure ce duk nan mu taru mu yi addu'a kowa ya yi addu'arsa wani ya roƙi lafiya wani ya roƙi abinci wani ya roƙi zaman lafiya da iyalansa wani ya roƙi Allah ya tara masa ƴaƴansa wani ya roƙi Allah ya bashi gida wani ya roƙi Allah ya bashi mota wani ya roƙi Allah ya bashi matsayi kowa da irin buƙatarsa Allah baya kuskure ya ɗau buƙatar wani ya ba mu wani ce a na azuta kai ba kai ne kai kata kowa Allah ya ji tambayarsa kuma ya ji bukatarsa ka duba irin dandazon mutane da suke haji a tsaye a tsayo arfa kowa za ga yanu nuna ya daga hannu kowa fa Allah ya san irin cikin addu'ar da yake ciki kowa ya zo cikin safar da addu'a da bukatu baya ga nashi ma haddana 'yan sauki ba ya ba shi sako da Allah a roƙa mana Allah ka ka za za ka ba to ka duba duk duniya haka za a haɗu a wannan farfajiya guda ɗaya a lokaci guda ɗaya kowa ya ɗaga hannu kuma kowa ya san a ransa cewa Allah yana saurarensa yana jinsa ba wanda yake jin cewa ai na kusa da ni yanzu Allah ya koma hankalinsa ya koma kan a'a la tughallitu kasratul masail wala ya tabarramu bi ilhayil mulhin nacin masu naci ba sa son rashe ɓaci an sani mu a ɗabi'a mu ta ɗan adam ba ma san naci na yi maka alkawari zan maka kaza bini-bini ka bugo waya malam ina tuni an jima ka ɗan gasa ki bugo waya malam abin nan dai dole ji haushi da Allah na ce kai haƙuri mana zan ba baka ba ni da ce zan ka ba to shi Allah so yake baka nata ni ba zan so ka nace mun ba to shi Allah yana son ka nace yana son yana jin daɗin ma mai naci tunda alamar naci din nan alamar da yadda kai bawan ni kuma baka isa ba sai in yayi maka yayin da kake wannan naciyar ubangiji yana ƙara son ka ne kana yi wa ɗan uwanka naciya shi kuma yana ƙara tsanarka kai wannan ya fiye naci ka sake ka furta masa naci ne da shi yanzu zai hana ka saka duk motsi sai ka ji wayarsa bal yuhibbul mulihina fi du'a Allah yana san masu naci a addu'a ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da za a yakin badar lokacin da dandazan mutane kafiran ƙurashawa suka haɗu sun ninka musulmi sau uku musulmi su ɗari uku da sha bakwai ba su ku sun doshi mutum dubu za su kara da mutane ɗari uku ɗari uku nan da suka fito ba su fito da shirin yaƙi ba ba su ne ba sun fito ne da wani abu daban Allah ya haɗa yaƙin ba shiri kawai suka ga gagarumin rundunar nan ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam a filin badar ya tsuguna ya rika addu'a ya rika addu'a ya rika addu'a har gwadansa da ke jikinsa a lullube yana faduwa sai na abubakar yana tsagawa yana mayar masa yana ce kafaka munashadata ka rabbi kafaka munashadata rabbi ya ishe ka haka nan ya rasulullah ya ishe ka roƙon haka ya ishe ka annabi yana ya ubangiji in ka halaka waɗannan yan tsirari an daina bautar ka a bayan ƙasa naci annabin Allah da ya san shi mansurun ne Ka taba Allah la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya rubuta cewa shi da manzannin sa yi nasara ya san Allah Allah ya gaya musu wannan za su yi nasara amma wannan bai hana sai naci ba amma mutum da ya danyi addu'a ɗaya biyu uku ba a karɓa ba shi kenan ya dinga ƙorafi ce wallahi na daɗe ina addu'an na daɗe ina addu'an wannan daɗewa kai na daɗe ina addu'an nan ce yaya wallahi shiru dai har yanzu <laughs> to ka gani ya gaji ya gaji shiru har yanzu ya kai kasan shiru ka san aikin da Allah yake a kanka ka san bala'in da yake kare ka da wannan addu'ar ba ka sani ba shi ba in Allah ya ce in ya ce wa Allah dala ko naira kawai naira yake so gani to baka san watakila akwai wani bala'i da ya tunkaro ba za ka rasa hannunka ko za ka rasa kafarka ko za ka rasa idanunka da wannan dalar da kake tambaya da wannan idan naka wanne ya fi maka Allah yana ta kare ka da wannan addu'ar ka da wannan idan naka ka rasa shi kai kuma kana magana dala ita dala kuma to sai ka je yana cewa shiru wani shiru ka sani ya za ka ce shiru kai wa Allah godiya ka shi yana son naciya wa yuhibbu an yus'al so yake a rika roƙonsa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ku roƙe ni an samu ku wanda suke girman kai ba sa bauta mun bautar dan ta ce addu'ar suna girman kai su roƙi Allah sai dai su sa a musu su ba za su yi ba sai dai su sa wasu su yi musu addu'a Allah ce sai sun shiga jahannama a kaskanci sauraka Allah ya wa yaghdabu idza lam yus'al in baka roƙonsa hushi zai yi da kai Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yaghdabu Allah in ka daina addu'a fushi yake da kai ka daina cewa ba ni ba ni Allah fushi yake dan adam kuma in ka yawanta ba ni ba ni shine kuma nan zai fushi Waye ke da wannan sifa ba Allah ba yastahi min abdihi haythu la yastahi al-abdu min Allah yana jin kunyar bawansa inda bawa ba jin kunyarsa annabi ne yake cewa Allah yana jin kunyar bawa ya daga hannunsa saba yana roƙonsa ya dawo da su haka nan babu komai fayau yana jin kunyarsa yayin da shi bawa ba jin kunyar ba jin kunyar ya saba ubangijinsa duk inda za ka saba wa Allah Allah yana nan yana ganin ka yana jin ka yana sane da kai amma wannan ba zai hana ka saba masa ba wa yasturuhu haythu la yasturu nafsuhu ya satirta shi ta inda shi ba ya ta kansa baka rufa wa kanka asiri ba Allah ya rufa maka asiri wa yarhamuhu haythu la yarhamu nafsuhu Allah ya tausaya masa inda ba ya tausaya wa kansa tausayin da Allah yake wa bayansa da sun sani da ba za su yi wa Allah abin da suke yi masa ba tausayi ne da babu wanda tausayin da ya kai nashi duk wannan abin da Allah yake yi cikin tausaya wa bawa ne duk wannan wa'azin da ya saukar da karantar wanda ilimin ta cikin tausaya wa bawa sani asar dan adam ya fi komai rauni cikin halitta sa wa khulqal insanu da'ifa mai rauni ne amma duk da haka ubangiji yake ta bashi kariya sai da zai iya karawa da mafi karfin abu a bayan ƙasa babu wani abu cikin halittu da suke bayan ƙasa a gaban ɗan adam ɗan adam baya iya tunkarar su duk da raunin jikinsa duk da ƙarfin jikinsu Allah ya hore masa su da'ahu bi ni'amihi wa ihsanihi wa ayadihi ila karamatihi wa ridwanihi Allah subhanahu wata'ala ya kira dan adam ya jawo hankalinsa da ni'imominsa da kunzumin ni'imomin da yake zubo masa da karrama wanda yake masa da ihsanin da yake masa yana jan hankalinsa ne kuma zuwa ga karamatihi wa ridwani zuwa ga abin da ke karramawa ce gare shi dan adam kuma yarda ce da zai samu ta ubangijinsa ta hanyar ni'imomin da yake masa yake jan hankalinsa ba ta hanyar azabarsa ba Allah bai sako azaba ba sai da dan adam ya kangare ya bijire yayi taurin kai wa kullan akhadna bi dhanbihi fa akhadhahum Allah bi dhunubihim laifin ka sa Allah ya kama ka amma ubangiji talalama yake biyo maka talalama yake biyo maka ya yi musu ihsani ya yi wa ɗan adam ihsani daban-daban ya yi shi daga babu ya ba shi ci ya ba shi sha ya ba shi ƙasar da zai hau ya taka ya gina gida ya yi tafiya a bayanta ya ba shi ruwan da zai sha ya ba shi abinci ya ba shi tsirrai ya ba shi dukkan wata ni'ima ba don komai ba don ya so Allah ya bauta wa Allah fa'a ba amma ɗan adam ya bijire ya bijire ya ƙe ƙasa ƙasa ya ƙi فأرسل رسوله في طلبه وانا متساءل adam ba. Ya aiko masa مسا Su je su nemo masa shi. ku nemo shi dai ku dawo min da shi aka aiko annabawa suka yi ta wa'azi suka yi ta wa'azi wannan annabi ya tafi a aiko wani annabin wannan ya tafi a aiko wani annabin wa ba'asa ilaihim ma'ahum ahdahu ubangiji ya aiko su tare da alkawarinsa a ciki suna karanta musu in kun bi Allah Allah zai muku kaza zai muku kaza zai sa muku aljanna zai ba ku ni'ima zai ba ku wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yusilu as-samaa'a 'alaykum bidirara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara haka suke ta bashara ga dan adam in ka bi Allah zai maka kaza zai maka kaza zai maka kaza ni'imar duniya da lahira ita ga ya maka me zafi haka ubangiji ya bi shi da lalama bayan ya bijire bayan insanin da ya masa ya bijire ya aiko manzanni ku nemo shi ga alkawari ku je ku gaya masa in ya biyo ni ya biyayya ya ta mun zan masa kaza zan masa kaza wannan bai isa ba thumma nazala subhanahu ilayhi bi nafsi shi da kansa ubangiji yake son kowa dan adam da kansa zai sauko ila sama'id dunya kullu laila duk dare na Allah a sulusun ƙarshe na dare ubangiji zai sauko yana man ne. waye zai roƙe ni fa otsihi in bashi man ne fa aghfiru lahu wane ne zai nemi gafara ta gafarta masa duk dare haka ubangiji zai fito zai sauko sama ta kusa yana shela ga bayansa wane ne yake roƙo in bashi wane ne ke neman gafara in gafarta masa waye zai maka wannan ba Allah ba me zafi أدعوك للوصل تأبى أبعث رسولي في الطلب أنزل إليك بنفسي ألقاك في zumunci ni da kai. Amma ka أما zuwa. na aika maka da ɗan na ya nemo ka ka zo ka ƙi zuwa na na sauko zuwa gare ka da kaina amma na sami ka kana taɗe kabbaci ba haka ba ne na sami ka kana ta sharar baccinka wa kaifa la tuhibbu alqulubu man la ya'ti bil hasanati illa huwa ta yaya zuciya ba za ta so wanda babu mai zuwa da kyawawan abubuwa sai shi wala ya ولا يذهب بالسيئات إلا هو باب ما يتفي مولا ناسيشي ولا يجيب الدعوات إلا هو باب ما أنسى الدعو إيسيشي ولا يقيل العثرات ويغفر الخطيئات باب ما جاث قرى قريت يغافر تليفك ويسر العورات يرفع يرفع وتو يسترك الأورى ويكشف الكربات يا يداموه ويضيث اللهفات يتيبكا وندكي تشكين بكين تشكين wa yunilu talabati siwahu ya bayar da abin da ake nema in ba shi ba waye bai wannan sai Allah ta yaya zuciya ba za ta so wannan ba wanda babu mai irin waɗannan ayyuka sai shi fa huwa ahqqu man zukir shine mafi cancantar wanda za aka ambata wa ahqqu man shukir mafi cancantar wanda aka godewa wa ahqqu man ubid mafi cancantar wanda aka bautawa wa ahqqu man hubid mafi cancantar wanda aka yi wa godiya da kirari wa an tsaro manuftugi mafi ma da nasara wato manuftugi wanda aka nemi nasararsa wa ar'afu man malak shine kuma mafi tausayin wanda yake mai mulki babu mai mulkin da ya kai tausayinsa wa ajwadu man su'il shine mafi kyautar wanda ya roƙa wanda aka roƙa babu wanda ake roƙa yi kyauta kamar sa wa sa'o man man a'ta shine mafi yalwar wanda yake bayarwa wa arhamu man isturhim shine mafi tausayin wanda aka nemi tausayawarsa wa akramu man qasid shine mafi karamcin wanda aka nufi kofarsa babu wanda ake nufa a je inda yake a nema a wajensa yayi karrama yayi karamci kamar sa wa azzu man tuji'a ilayhi shine mafi izzar wanda aka nemi mafaka wajensa wa akfa man tuwakkila alayhi shine mafi isar wanda aka dogara da shi alaysa Allahu bikafin abda ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah hasbuna wa ni'mal wakeel wal hasbi Allah ashe Allah bai isa bai ishi bawansa ba ya ishe shi babu wani wanda za a dogara da shi a nemi taimakonsa ya yi kamar Allah ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah Allah ya ishi ya ishe ka wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ishi waɗanda suka bi ka daga cikin mu'mini sauraka bayan Allah na kware suke ce hasbunallah wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu ma dalla da abin dogaro shine Allah arhamu bi 'abdihi min alwalidati bi waladiha ya fi tausayin bawansa fiye da yadda uwa take tausayin ɗanta kamar yadda ya zo a cikin hadisin umar ibn al-khattab wanda bukhari da muslim suka ruwaito allahu arhamu bi abdihi min hazihi bi waladiha lokacin da aka kamo ribatattun yaki wata mata tana ta neman ɗanta tana ganin shi ta ɗauke shi ta sa masa mama abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna jin wannan matar za ta jefar da ɗanta ta kyale shi suka ce ko kusa saboda yau tsananin tausayin uwa ga ɗanta annabi ya ce to lallahu arhamu min hadhihi bi waladiha Allah ya fi tausayin ku fiye da yadda wannan take tausayin ɗanta wa shaddu farahan bi tawbati taibi من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من إذا يئس من الأرض ثم وجدها سنة الله يافي أنا نمفرن شكل توبة ميتوبة ميتوبة من الفاقد لفر توبة ميتوبة في يد وند يرس أبن هونسا أبن هون الناس عليها طعامه وشرابه abin shansa cinsa da shansa duk suna kan wannan abin hawa nashi suna kan wannan raƙumar tashi fil ardil muhlika a wani ƙungurmin daji inda ba gida gaba ba gida baya ba ruwa ba abin da zai ce sha ya rayu dabbar da take ɗauke da guzurinsa cinsa da shansa ta ɓace a wannan wuri idza ya isa min hayati idan ya ɗeba ƙauna daga rayuwa ya fitar da rai kawai shi mutuwarsa kawai ke jira koma ya samu guri ya tsuguna ya kwanta yana jiran kawai lokacin mutuwar sai ya mutu saboda babu abin da zai ci ko ya sha kamar irin waɗanda suke yunkurin haurawa ƙasar libya daga nan niger a ce za a shiga libya ta cikin sahara ƙarshe a ɓace motar ta kafe a cikin rirai ba abinci ba abin sha ba ruwa ba komai da za su ci rayuwarsu ta tsaya ba dan adam gaba ko baya da zai taimake su wanda suka tsinci kansu a irin wannan guri kenan sai dai kawai su jira ranar mutuwa rika mutuwa ɗaya bayan ɗaya har zuwa na ƙarshe ko su nawa ne to wannan haka ya samu kansa cikin irin wannan yanayi mutuwarsa kawai yake jira kawai ya rufe ido ya buɗe sai ya ga dabbasa tsaye kansa da dukkan abin guzurinsa ba abin da ya bace saboda tsananin farin ciki ya ce Allahumma an ta'abdi wa ana rabbuk akhba min shiddati al-farah saboda tsananin farin ciki ya ce Allah kai ne ubangiji kai ne bawa da ni ne ubangijinka to annabi ya ce Allah ya fi wannan wato ya fi farin ciki da tuban bawanta fiye da wannan mutum da yake farin ciki da samun dabbar Wani hadisi ibn al-qayyim malaminmu da muke karatun littafin sadinna a gabanmu ya masa wani sharhi da babu inda za ka samu sharhi irinsa a cikin littafinsa a madarajar saliki ya yi ma wannan hadisin sharhi ya faɗi sirrin da ke cikin wannan hadisi sirrin tuba ta bawa ga ubangijin ba ƙaramin sirri ba ne babba ya kira ba sirrul a'zamu a cikin littafin sa madarijus saliki wa huwa al-malik la sharika la Allah shine sarkin da babu ba shi da abokin tarayya wal fardu fala nidda lahu ne ɗaya tilo ba shi da kini kullu in halikun illa komai mai gushewa ne mai ɓacewa ne mai karewa ne sai fuskarsa kadai ma'ana sai shi shi kaɗai kowa zai kare masa kullu in halikun illa lahul lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un lan yuta'a illa bi iznihi ba za a iya masa biyayya ba sai da izininsa Wa walan yu'sa illa bi ilmi ba za a iya saba masa ba sai da iliminsa duk wani abin da muke yi na da'a ga ubangiji sallar mu azumin mu zakkan mu hajjin mu gaskiyar mu amanar mu cika alkawari dukkan wani abin da muke yi na bautar Allah ganin daman sa ne ganin daman sa ne shi ya ba mu wannan shiriyar inda ya ga dama ba za mu shiriya ba alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ne na linahtadiya laula an hadana ba. ya ta tabbata ga wanda ya shirya da mu ga wannan ba don shi ya ga dama ba za mu shirya ba ba da ya shirya da mu ba za mu shirya ba ka ba wata da'a da muke sai da yaddarsa shi yasa muke cewa iyaka na na'budu wa na sa'i. kai kaɗe muke bauta kuma kai kaɗe muke neman taimakon ka ma'ana wannan bautar da muke yi ba ta yi wa in ba da taimakon ka ba fa'buduhu wa tawakkal alai ka bauta masa ka dogara gare shi ka dogara gare shi har a wajen bautar ka ka sani cewa ba za ka iya bauta masa ba sai da yadda sai da izinin sa nawa ga sunan Allah bai ba su shiriyar ba yahdi man yasha yudillu man yasha wa yahdi man yasha yana batar da wanda ya ga dama shiriyar da wanda ya ga dama shi ne ma'anar lan yuqa illa bi izni wa lan yu'sa illa bi ilmi ba wanda ya isa ya saba wa Allah ba da sanin sa ba wannan raddi ne ga yan kadariya suke cewa dan adam shi yake saba wa samarwa kansa aikin sa to shin dan adam zai yi wani abu ba da sanin Allah ba akwai wani abin da za a yi a ƙarƙashin mulkin Allah ba da saninsa ba ba mulki ne dan adam ba wanda yake mulki ne kasashe na gajiyayye wanda za a yi abu ko yana so ko baya so za abin da muke yi a nan masu mulki mu suke so ba gashi na yankin nafas ba yan eh, bandit da yan ta'addanci ga sun suna ta yi so ake su ba so ake su ba amma ya aka yi da su ya aka yi za yi da su saboda haka ubangiji babu wani abin da zai faru a ƙarƙashin mulkinsa kuma ko ina ka taka mulkin Allah ne ba tare da saninsa ba saboda ka shi ya kyale ka kai don ya kama ka da hujja yota'o fayashkur a yi masa biyayya ya yi godiya wa bi tawfiqihi wa ni'matihi uti'a tare da cewa da gamdakatarsa da ni'imar da gamdakatansa dinsa ne da ni'imarsa aka yi masa da'a shi ya bada damar kai da'a kuma kai ya gode maka ma'ana ya yi maka sakamako ya yi maka goma ta arziki wa yu'sa fayaghfir wa ya'fu a saba masa kuma ya gafara ya yi afuwa wa haqquhu udi'a kuma duk da cewa haƙƙin sa ne aka tozarta amma sai ya afwa ya gafara fa huwa aqrabu shahidin wa ajallu hafiz aqrabu shahid shine wanda yafi kusa a cikin waɗanda ke tare da kai yafi kusa da kai ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد ya fi kusa da kai fiye da jijiyar wuyanka da mala'ikunsa guda biyu waɗanda suke tare da kai suke lizimtarka suke zaune suke lizimtarka koyaushe ba fircin da za ka yi ba suna tare da kai suna rubutawa akwai wanda ya fi kusancin da kai fiye da shi babu babu wani abin da kake yi face وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ترك باب وانا ابن دككي أتب الله وما تكون في شأن باب وانا ابن دككي كسل جوا أتكنسا نوتهركا wa ma tatlu minhu min qur'ani babu wani qur'ani zaka zo kana karantawa ko abin karatu wala ta'maluna min amalin babu wani aiki da kuke yi illa kunna shuhudan alai sace muna halarce iz tufiduna fihi lokacin da kuke kutsa cikin aikin ba wani abin da kuke face muna nan san da kuke yin sa sannan wa ajallu hafiz shine mafi girman mai baka tsaro allahu khairul hafiza wa huwa arhamur Allah shi ne fiyayyen mai bada tsaro duk wani mai bada tsaro bayan tsaron Allah ne in Allah bai baka tsaro ba babu wanda isa ya baka shi in kana nema ka nemo wajensa shi kuma sai ya kawo hanyoyin da za ka same shi shi ne khairul hafiza in ya tsare ka kuma babu mai iya cutar da kai duk duniya wa aufa wa fiye shi ya fi duk wani mai cika alkawari cika alkawari Allah subhanahu wata'ala ce wa aufu bi ahdi wa wufi bi ahdi ku cika alkawari na zan cika muku naku inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alkawari Allah baya alkawari ya saba duk alkawarin da yayi ubangiji yana cika shi wa adalu qa'imin bil qist shi yafi kowa tsayawa da adalci babu wanda yake adalin sarki kamar ubangiji wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan kalmar ubangiji al-tashri'iyya wat takwiniyya kalmar da ya halicci sama da ƙasa da ita da kalmar da ya shar'anta mana na dokokinsa cike suke da adalci babu wani abu cikin shari'ar Allah da babu adalci babu wani abu cikin aikin Allah da ba adalci bane babu wani abu da Allah ya yi za ka kira shi zalunci ne amma ka bi zallamin lil abid inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusuhum walakin an-nasa anfusuhum zilimu. Allah baya zaluntar mutane komai inna Allah la yuzlimu zilimu yuzlimu mithqala dharra gwargwadon kwayar zarra ubangiji baya zalunci baya zaluntar kowa mutane sai dai su zalunci kansu sai dai su cuci kansu da kansu Allah cike yake da adalci tsaye yake da adalci hala dunan nufus yana hana rayuka komawa zuwa ga jikunanta duk sanda rai lokacinsa ya yi to bangiji zai dakatar da ranar ba zai koma ba sannan wa aka bin nawasi yana kama kwarkwada wa yu'khadhu bin nawasi wal aqdar yana kama makwarkwada innal mujrimina fi dalalin wa su'ur yawma yushabuna fi an-nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar ubangiji shi yake kama makwarkwadan masu laifi idan kesu zuwa ga azabarsa wa kataba al-athar wa nasakha al-ajal ubangiji ya rubuta dukkan wasu abubuwan da suka gudana dukkan wani gurbi takun da kai kaje masallaci yana nan a rubuce inna nahnu nuhyi wa numitu uh, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum kace wa naktubu ma qaddamu wa atharahum mu muka rubuce rubuta abin da suka aikata wa atharahum da gurabansu da alamomin ayyukansu duka haka ubangiji yake rubutawa ya taskace hakanan ajali wa nasakha ajal haka nan ubangiji ya rubuta ajalin kowa babu wanda yake mutuwa kafin ajalinsa fal qulubu lahu mufdiya zukata zuwa gare shi suke wasirru indahu alaniya babu wani abu a boye a gurin Allah komai fili yake sarari yake a gurin Allah babu wani abin da zaka boyewa ya'lamu sirra wa akhfa ya san abin da yake ɓoye na sirri ya san wanda ya fi sirri ma ɓoyuwa da daihi maksuf babu wani abin da yake gaibi a gurinsa ba a bayyana ba duk wani gaibi a bayyane yake a gurin Allah alimul ghaibi wa shahada wa kullu ahadin ilaihi malhuf kowa da ka sani cikin tsananin bukatuwa da neman taimakon sa yake anatil wujuhu li nuri wajhihi fuskoki sun kaskanta ga hasken fuskarsa wa anatul wujuhu lil hayy al ranar gobe kiyama haka kowa zai yi tsaya gaba ga ubangiji cikin kaskanci babu mai iya daga kansa wa ajazatul qulubu an idraki kunhihi zukata sun gaza riskar haƙiƙanin sa babu wanda zai iya darasa hakikanin yadda ubangiji yake fa kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi zalika duk abin da zai tsinsa a zuciyarka ba haka Allah yake ba ودلت الفطر والأدلة كلها على الامتناء على امتناء مثله وشبهه دك ابن الفطر فطرة إن قد تتشير حدثت ma يمتعن adam da dalilai gaba daya sun nuna ba za a taba samun irinsa ba kwatankwacinsa laisa ka mislihi shay wa huwa as-sami'ul basir duk dalilai sun tabbatar da haka ashraqat li nuri wajhihi adh-dhulumat da hasken fuskarsa dubbai suka yi haske wastanarat lahu al-ard was-samawat wa ashraqa al-ard bi nuri rabbiha kasa sai haske da hasken ubangijinta Allahu nuru samawati wal ard Allah shi ne mai hasken sammai da ƙasa shi kuma mai ne mai haskaka su wasaluhat alaihi jami'ul makhluqat wa saluhat alaihi jami'ul makhluqat dukkanin halittu gaba daya a gurin Allah daidai suke a gurin ubangiji subhanahu wata'ala daidai suke kuma shine mai gyara babu mai ba su gyara sai shi la yanamu wala yanbaghi lahu an yanama Allah baya bacci ko bai dace Allah ya bacci ba la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangade baya kama shi balle bacci yahfazu alqisṭa wa yarfa'u yana tsara adalci yana daga shi yurfa'u ilayhi 'amalu al-layli qabla an-nahar ana daga aikin bayansa na rana kafin na dare wa 'amalu nahari qabla al-layl ana ɗaukaka masa ayyukansa na rana kafin na dare kullum mala'ikunsa cikin zirga-zirga suke suna ta rubuta lodi-lodi na ayyukan bayi suna kaiwa gare shi ba wai don bai sani ba dan tsayarwa da bawa hujja da cikar adalcinsa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba ba dan Allah bai san abin da kake yi ba Allah ya san duk wani abin da duk wani motsin ka tun ma kafin kai ya san me aka rubuta maka amma wannan ba za ta sa ubangiji ya kama ka da laifi ba sai ya bujuro maka karanta da kanka ga abin da kai ka isa kai wa kanka hisabi hijabuhu an-nur hijabuhu an-nur shamakin sa haske ne law kashafahu da zai yaya shamakin nan da zai yaya hasken da ke tsakanin mu da shi wanda shi yayi mana shamaki tsakanin mu da ganin sa la ahraqa subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi da hasken fuskar ubangiji ya ƙona duk inda ganinsa ya kai cikin halittarsa mana da duk wata halitta ta kone da hasken ubangiji shi yasa aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama kaga ubangijin ka a mi'raji kenan yace nurun anna ura ko nurun anna ara haske ne ta ina zan gaji ko kuma nurun anni ara haske na gani to wannan hasken shine hijabinsa tsakaninsa da halittarsa ما اعتاد باذل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره duk wanda zai dauki soyayyar da zai yi wa Allah ya bama waninsa to bai samu canji ba ko da zai mallaki duniya gaba ɗayanta bai samu kyakkyawan canji ba ya dauki san ubangiji ya bama wani ubangiji wannan canji bai kyau ba ko da ko duniya ne da duk abin da tarkatan da ke cikin ta mai kyau da mara kyau zai mallaka ba zai zama canji ga san Allah subhanahu wata'ala Allah ka cika zukatanmu da san ubangiji da san abin da ubangijin mu yake so za mu tsaya anan abin da muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh